Assalamu alaikum warahmatullah. Barkanku da jimbirin sake kasancewa da mu. Barkanku da zuwa wannan shiya tawo mai albarka. Gwamnatin Najeriya karkashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari ta kalubalanci gwamnatin jihar Kano akan arin gizan namba da ake samu na masu cutar corona. Gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya lemi gwamnatin tarayya da ta bashi naira biliyan goma domin shiga lemo maganin cutar corona inda ya ce yana da kimanin mutum 78 a jiharsa wanda suke dauke da cutar corona. Idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha, muna son ka yi mana subscribe sannan ka yi mana share domin ƙara mana ƙwarin gwiwar kawo muku zafafan labarai da suke faruwa a faɗin Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Gwamnatin Najeriya ƙarƙashin jagorancin Ministan Lafiya sun buƙaci Gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje da ya kawo musu sample na waɗanda suke ɗauke da cutar corona. Sai dai Gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya yi biris da wannan ƙuduri na Ministan Lafiya. A dalilin haka ne shugaban Muhammadu Buhari ya kalubalance gwamnatin jihar Kano inda ya ce babu su babu, babu samun wannan tallafi da, da ake bayarwa na masu ɗauke da cutar corona. Sai dai gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ƙarƙashin jagorancin kwamishinan lafiya wanda ke shugabantar cibiyar bincike na masu ɗauke da cutar corona shugaban jami'ar Bayero Farfesa Yahuza Bello sun rubuta zungureriyar rasika inda suke roƙon gwamnatin tarayya wato gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ƙarƙashin jagorancin ministan lafiya da su zo Kano domin gani da ido na masu ɗauke da cutar corona. Sai dai shugaba Muhammadu Buhari ya yi burus da wannan ƙudiri na gwamnatin jihar Kano, inda muka fara jin ta bakin wasu daga cikin mazauna garin na jihar Kano. Ga mutum ɗaya mazaunin jihar Kano inda za ku ji ta bakinsa. Gaskiya ƙarya ne mu bamu yarda da akwai cutar corona virus a jihar Kano ba tunda har yanzu sun kasa fitowa su nuna mana mutum ɗaya wanda yake ɗauke da cutar corona, gashi sun killace mutane a gida babu abinci. babu neman kuɗi babu komai ba su ba mu komai ba sun killace mu a gida ga mutane sai mutuwa suke yi gaskiya wayannan mutanen ƙarya suke yi ƙarya suke yi babu corona a jihar Kano wallahi gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya fake da corona ne saboda yana so ya anshi kuɗi daga hannun gwamnatin tarayya ƙarya ne babu ita a Kano Allah ya wadaran su Allah ya saka mana abin da suka yi mana Ku ci gaba da kasancewa da mu domin samun zafafan labarai da suke faruwa a fadin jihar Kano da ma ƙasa da duniya baki ɗaya. Idan yau ne farkon zuwanka wannan tashar muna son ka yi mana subscribe sannan ka yi mana like tare da yi mana comment domin ƙara mana ƙwarin gwiwar kawo muku zafafan labarai da suke faruwa a fadin duniya.